على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد <clears throat> أتشي قبل كراتين هنا لتاكم مقتصر الأخضري نا آه، عبد الرحمن آه، الأخضري عليه رحمة الله المالكي <clears throat> من كي باب في الصحف من قمع abin da ya shafi ramuwar sallah alƙaba in za mu shiga asbahan to ya'lamu rahimakumullah rahimakumullah anna murada bis-sahw shine al-ghafla wa wadh 'an ash-shay shine abu ya huce ya tsallake tunaninka wa huwa darbun min nisyan kuma natijarsa shine ko ka ƙara abu akan adadin da ya kamata ko ka rage shi akan abin da ya kamata ko ka kasa tantancewa ka yi daidai ne ko ka ƙara ko ka rage wannan shine sahau a lura da ya kamata ko ka rage shi akan abin da ya kamata ga ɗan adam idan yana yin ibada ya ƙara akan yadda aka umarce shi kuma ya zama ƙarin ba a buƙatarsa ko kuma ya rage daga abin da aka umarce shi kuma ya zama ragin ba shari'a ba ne ko ya shakka akan daidai ya yi ko ya rage ko ya ƙara akwai ƙarin da ba zai zama sahau ba kamar misali mutum ya yi ƙari a kan suhana rabbi al'azim a madadin ya so uku sai ya so hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko sama da haka to dama ai ana iya ƙarawa haka kamar ya yi ƙarin wanke gaba a alwala a ga wannan ba su hau ba to shi sahawa a sallah a sahau fi yana da sura uku shine akwai az-ziyadatu akwai an-nuqsan ko an-naqs kuma akwai ash-shakk kuma akwai ziyaratun fil aqwal akwai kuma ziyaratun fil af'al to walil ulama fi dalika mazahibu shatta tasilu ila ashara kuma sababin khilaf din shine bambancin su wajen la'akari da hadisan da suka zo akan abin da ya shafa as-sahw fi salat sannan al al-fakihi al-maliki ya ce a hadisan da suka zo akan sahau sun kai kusan goma sha uku ko da yake akwai waɗanda suka kawo sama da haka akwai wanda kuma suka yi la'akari da wa'in sirwayoyin a matsayin hadisi daya. amma daidai inda je aka je aka dawo madarin hadisan da suka zo a kan sahau duk inda ka je ka dawo hadisai guda biyar su ne turaku a baba wanda duk saƙanin da aka yi akan abin da ya shafi yadda za a yi yadda za a rama rafkanuwa to akan waɗannan hadisai guda biyar ne hadisi na farko shine hadisin da ke cikin sayi bukhari da sahih muslim daga abu hurairar ta Allah ya kara yadda a gare shi manzo Allah sallallahu yana cewa inna ahadakum idza qama jaa shaytanu fayalbasa alayhi dayan ku idan yana sallah shaytan zai zo sai ya kirkita masa al'amura hatta la yadri kam sallah har mutum ya kasa gane raka'a nawa ka gani hatta la yadri kam sallah kaga shakka ta shigo kenan ko fa idza wajada zalika ahadukum idan ɗayanku ya saba ka falyas jud wa huwa jalisun to yayi sujada biyu nan an faɗi ƙabali ko ba a ji a wani hadisun na abu wurera ba a faɗi yaushe zai yi ba to kafin dole akwai wanda za su yi riko da wannan hadisun su ce ko ƙabali kai ko ba a ji ya za ka iya samun maza ba uku ƙarƙashin wannan hadisi na biyu kuma shine hadisin muwaɗa rawahu malikun mursalan wa rawahu muslim mausulan an tsariki abi sa'idin al-khudri Allah ya kare da a gare shi yake sa manzo Allah sama ke sa idza shakka ahadukum fi salatihi falan yadri kam salla a salatan am arba'an falyatrah ash-shakk walyabni ala mastayqan thumma liyasjud sajdatayn qabla an yusalli kaga a wannan hadisin Abu Sa'id an ayyana cewa sujada ne za a yi qabli qabla an yusallim fa in kana salla khamsan shafa'na lahu salatahu wa in kana salla itmaman al-arba'a kana ta irghaban lish-shaytan da an san hadisi a cikin bulugul mara hadisi na uku shine hadisin da ke cikin sayar bukhari da sayar muslim hadisin abdullahi bin mas'ud allah ya kare da a gare shi ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yayi sallah azhar sai raka'a biyar sai suka ce ya rasu la'azi da fi sala an ƙara salla ne sai ba za la cewa ma za ka wannan kuma mai kenan sai suka ce sallai ta kamsan ka yi shalla raka a biyar ne fa sana rijilaihi wa sajada sajadatai ne ga wannan yaushe sajadatai in ba da sala ta kasan dole wasu za su yi ko da zahirin wannan hadisi sai sujada ba a hadisi na biyar shine a kumce hadisi na hudu shine hadisin zuliyadaini al-khirbaq ibn amr ko shi ma dai hadisin abu huraira ne Allah ya kare ta a gare shi to kaga anan annabi sallallahu alaihi a karshen hadisin zuliyadaini thumma kabba thumma sallama sai manzon Allah ya sallama thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi jira sujada ba'adi yayi a hadisun zule da ne ko kaga na a diya zo su nawa kenan na kabali so daya wannan kuma hadisun farko ba na Abu Hurairah ba tantance ba hadisun da jiya ne hadisi Abdullahi bin Buhaina yi za ku tuna wannan karatun amuwa ta ko har muka zo Hadisa Abdullahi bin Buhaina muka ce ita Buhaina din uwar shi ce shi ya sa shi in za a sa ibn Buhaina ake sawa ana sa alhamza ɗin ko hannu muka kawo kace kamar ibn Salul da ibn buhaina shi ne ke cewa wa nawwinan ala misl ibn salul wa ibn buhainata wa da'an kal fudul cewa su in ka zo sai ka ce abdullahi abdullahi ibn ba ka ce abdullahi ibn ba haka zalika kaman shi ma abdullahi abdullahi ibn ubayyin ibn salul ko an gane na'am idan falja'an ba wai nufa ta zuwa wani eh a idan idan ba nufa ta zuwa ga uba mahaifi ba ba ko a ita hamzatul wasl tasqut idza kanat bayna alamayn ahaduhuma ibn lil akhar ويلتحق بالابن الحفيد وإن نزل ka gani amma misalin aka danganta mutum zuwa ga uwashi ko kuma aka danganta shi zuwa ga wani sunan da ba alam ba to sai an saka alifi yanzu ibnu taymiya ba ka ce ibnu taymiya ga shi sunansa ahmad ahmad ibn abdul halim sai ka ce kuma ibnu taymiya sai ka sa alhamdulillah alifin an gani wakisa abdullahi ibn buhaina ya ce sallar rasulullah sallama raka'atain min ba'du salawat mazala sama ya taɓa yin sallah raka'a biyu a wata daga cikin salloli sun maƙama falon yajlis a madadin mazala sama ya zauna ya yi tahiya sai ya miƙi kawai faƙaman nasu maka falon ma ƙaza salatahu wa nazarna taslimahu lokacin da ya idan da sallar muna ta jiran manzawar za Allah ya sallama sai muka ji bai sallama ba kabbara sai muka ga ya kabbara fa sajada sulsain wa huwa jalisun qabla taslim thumma sallam sai sajada qabli wannan shi kuma me shi yanzu kaga muna da qabali nawa muna da muna da ba'di nawa muna kuma da rashin tantancewa guda daya ku rike madarun hadisan saboda shine fikihun ai ka rike abu ka san shi ka fahimce shi na da hadisi Abu Huraira inda al-Bukhari wa Muslim ba tantance ba muna da hadisin abu sa'idin al-khudri da hadisa abdullahi bin buhaina shi kuma an tantance ko kilahuma inda shaykhin amma tijara ce ne ba'di ai qabali kai sannan muna da hadisin abu huraira a hadisa abdullahi bin mas'ud da hadisa abu huraira na kissa zule da su kuma me duka ba da aka faɗa. to wannan shi ya bayi zuwa ga samun mazhabobi abrazuha mazhabobi biyar al-mazhab al-awwal shine mazhabuna wanda shine zamu ji a cikin ahalari mazhabar malikiya malikiya sun tafi akan cewa duk abin da mutum ya yi ƙari a cikinsa a sallah to zai yi sujada ne ba'adi in ƙari ne wanda kuma ya yi ragi zai yi sujada ne ƙabari. an fahimta wanda ya ƙari zai yi ba'adi wanda ya rage zai yi azali wanda ya rage sai ya zo yi ƙara ya zo ya kabar lamzewa wannan ƙasa wa za ta je da ƙabalar salam su kuma shafi'iya sai suka ce a'a duka su ji dodin ƙabali ne ya za ku yi da hadisan ba'adi suka ce hadisan ba'adi da zan Allah yana ba'adi daga baya aka soke aka mai da shi ƙabali su kuma hanafiya sai suka zo a kishiyar shafi'iyya su kuma sai suka ce a sujudu kulluha ba'diyya ba wani abu kabali to su shafi'iyya sai suka ce inda ka gama manzon Allah ya yi ba'adi to la'alla kabali zai fa nasiya fa sajada baad salam to mari gaskiya wannan duka a ah, abubuwan da ka bayar kama akwai nau'un min al min al-bu'd to sai kuma hanajila. su kuma hanajila sai suka ce a'a duka kowa ya kwantar da hankalinsa a duba annabi sallama a gani yayi nasa to duk rabkan da kai dai ba za ta wuce irin wacce annabi sallama ya ba to in kai irin ta annabi sai kai irin yadda annabi ya yi da misali a hadisin abu huraira mazala sallama ya ce idan ɗayanku ya zo zai yi sallah shaidan zai zo sai ya riya masa ya tai masa abubuwa har ya kasa gane ya yi sallah ya karaka a nauyi in ɗayan ku ya ji haka ya su ja haga nan ba a tantance ko amma a hadisin abu sa'id ku da fa idza shakka a hadukun fi salati falam yadri kam sallah to akai ma in kai shakka ka kasa tantancewa to za ka yi kabali a wajen hanajila za ka yi kabali a sannan a hadisin abdullahi bin mas'ud idan mazala sun salama a nan salla hamsan da ya gaba kuma sajada a sajidatai ne ƙalu ta hamsan sassana rijilaihi wa sajada sajidatai ne kare kenan in kai ƙari sai kai ba'adi sannan in ka duba hadisin zulya daini in har kai sallama baka yi sallah ba har ka fita daga cikin sallar ko kai wani abu sai ka dawo ka tuna in kai sai ka yi ne ba a jikin da nazuli ya daina ba a to sai aka tambaye hanabila aka ce to yanzu idan ko mutum sai kuma ya zanto ta sarrafa nuwan ma gaba ɗaya irin ta bata zo a hadisi ba balantana irin ta wannan zamanin <laughs> yadda al'amura su tare kirkice ga canjin naira ga abubuwa da sauran sai mutum ya shiga wani abu da kasa akwai lokacin da wani labarin ba aka ba ka sai kamar bai faru ba Allah wa alamu ko gaske ne ko ƙarya ne ban sani ba an ce wani ne ana ta jiran tsayar ana sallah ana tafiya faririni ga abin magana a nan ɗinsa ga abin magana a ƙirjinsa ana sallah ana ta tafiya ana ta tafiya ta ki ƙarewa <laughs> mutane dai sun zaci ko wani kushu'i ne ya zo liman aka samu aka tsaye can can can dai Allah alama alama ya rubu sai kawai aka yaci Allah ya kyauta a <laughs> shi ya zo ta shaki nan <laughs> zai sauka <laughs> to kaza yankin ce Allah kyauta to hanyar ta doɗe kenan ƙarshe an kasa gane mafita wallahu ta'ala amma in dai kana raye za ka ga abubuwa da yawa ta <laughs> aka wannan laita da to idan aka yi fa wannan sai su hanabila sai suka ce to idan har aka yi haka to a yi in aka yi wata rafkan wanda babu ita a hadisi gaba daya to a yi su jira salam to a mazhaba ta biyar ita ce ba zahiriya su ma ra'ayinsu irin na hanazila ne amma in suka bambanta da hanazila su kuma sai suka ce amma in kai rafkanuwar da babu ita a hadisi to babu sujada <laughs> ba dai sai ka hakura to lasna fi maqami ad-difa'i an al-mazahib kawai za na kawo muku wannan ne dan ka muqaddima lis a yanzu sai mu mu ji Imam Malik ya ce rahimahullahu ta'ala قال رحمه الله تعالى qala wa sujudu sahwi fi salati sunna ita sujudar sahawi sujudar rafkanwa a sallah sunna ce ma'ana da mutum zai yi rafkanwar kuma ya manta bai yi sujadar ba bai tashi tunawa ba sai wasu lokutan masu tsayi to bai bar farilla ba don haka ba za a ce sallarsa ba ta yi ba tunda ba da gangan ya bari ba to amma kamar yadda muka sani malikiya a abin da ya shahara akwai rafkanuwa a abin da ya shafi magana da rafkanuwa akan abin da ya shafi aiki to idan ya zanto aiki ne mutum a aiki kamar ya bar wani abu wanda ake bari ake aikatawa a cikin sallah to wajibi ne sai ya dawo ya yi sujadar sahawi kuma musamman a cikin ayyukan ai akwai wanda sharaɗi ne daga cikin sharaɗin ingancin sallah amma idan kuma rafkanuwar da mutum ya yi a magana ne kamar misali ya manta gaba ɗaya bai yi tasbihin ruku'u ba ko bai tasbihin sujada ba ko kuma ya manta bai karanta sura ba to akwai kisim ɗin da akwai ɓangaren da idan ya yi to idan ya yi sallasa ta ɓaci dole sai ya tashi akwai ko ɓangaren da idan kai sujada ta yi misali kamar wanda ya bar suratul fatiha kaga ai ba shi da wannan raka'a sau da me la salata liman lam yaqra bi fatihatul kitab amma ga wanda ya bar sura to wannan barin sura yanjabir za ka iya yin sujada da za ta karfafi wannan surar taka duk da cewa shi ma khilafi ne akwai wanda sun tafi akan cewa ba ma sai kayi komai ba don kamanta sura inda ba da gangan kai ba to mun kawo hadisai guda biyar amma ba wai iya su kenan ba akwai hadisin ummuna Aisha Allah ya kare da a gare ta wanda yake cikin al-Mu'jam al-Awsat lil Imam al-Tabarani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man saha qabla at-tamami sajada sajdatay as-sahwi qabla an yusallim wa in saha ba'da at-tamami sajada sajdatay as-sahwi ba'da an yusallim sai dai hadisin akwai Isa ibn Maimun kuma mudha'afun wasu sun raunana shi kamar yadda malaman hadisi ke faɗa shi yasa za ku ga baya cikin umda na hadisan sahau ɗin sai me yace mana anan falin nukusan ko falin nukusan idan mutum ya rage wani abu a sallah daga cikin sunnonin sallah a sunan mu'akkada to sajada sajadata ne kabla salam sai mutum ya sujada guda biyu sujada kabali kenan ba da tamami a tashakudaini bayan ya gama yin tahiya an gane ko? da ya ce ne a nan ya zidu ba da kuma ta shafudu na asar to amma sai ya kara yin wata ta hiyar. to wannan a bisa ra'ayin malikiya kenan liziyar ta sajidata ni ba da salam ko ba da kuma ta shafudu na asar liziyar haka ne ko sajidata ne ba da salam ko يتشهد بعدهما ويسلم أخرى abin da yake nufi anan shine idan mutum yi rai ko kuma ai haka ne idan mutum mutum ya rage wani abu a cikin sallah to zai sujada qabali bayan ya gama tahiyarsa ta sallah sa'annan kuma sai zai ƙara yin sujada guda biyu sai ƙara yin tahiya sannan kuma sai zo ya sallama to amma maganar gaskiya shine babu tilas akan ƙara yin tahiya din kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka faɗa kuma a cikin malaman malikiya ma akwai wanda suka tafi akan wannan kamar ibn abi zaid al-qirawani Allah ya ji kansa da rahama da abdulmalik ibn habib ko kuma abdulmalik ibn majishun da kuma wasu daga cikin kamar ibn abdulbar allah ya kansa da rahama da wasu daidaiwa daga cikin malaman maliki al'imamu tirmizi allah ya kansa da rahama kamar yadda ke cikin sunanin tirmizi yake cewa wa اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو فقال بعضهم يتشهد فيها ويسلم وقال بعضهم ليس فيها تشهد وتسليم وإذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد وهو قول أحمد وإسحاق قال إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد أقولنا أبن دشيما إمام الترمذي يكاوكينا الله جل السلام ومن نقص وند كما ya rage wani abu a cikin sallarsa kamar misali ya rage sura bai karanta ba sai fatiha ko kuma ya rage wani abu daga cikin sunnoni na sallah a sunan mu'akkada wazada sai ya zo ya ƙara wa man naqasa wazada ai zada fi salati qiyaman aw ruku'an ya zo ya ƙara kuma wani abu a sallah kamar ya ƙara tsayuwa ko ya ƙara ruku'u ko ya ƙara wani abu kuma ba wai yana sana ba bisa kuskure ya zanto ya haɗa tsakanin ragi da ƙari a lokaci ɗaya to a wannan lokacin abin da ya zama wajibi a gare shi sajada qabla salami sai ya sujjada qabali wannan shine abin da ya shahara a malikiya wa illa ko mun faɗi sabanin da yake wajen malamai ibn abdul barak ya cewa qala malik wa ashabu kullu sahwin kana nuqsanan fi salati fa sujudu lahu qabla salami على حديث على حديث ابن بحينة في هذا الباب وكل سهو كان زيارة فالسجود له بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين kaga dalilin da malik ya kafa suka malikiya kafa hujja wa man nasiya hatta sallama sajada in kana qariban wa in tala aw kharaja min al batala as-sujudu wa tabtulu as-salatu ma'ahu in kana an thalathi sunanin wa akthara wa illa fala tabtulu salatuhu salatuhu wanda ya manta sujada qabali har yayi sallama to in yana kusa sai maza maza yayi sujada yayi niyya yayi sujada komai tsayin lokacin ko kuma ko kuma idan lokacin ya tsayi kuma ya fita daga masallaci to sujarar ta ɓaci kuma sallan ma ta ɓaci sai zo ya sake sallah in kana an salatu sunanin au afsara idan ya zanto sunonin da ya bari sun kai uku ko sama da haka amma idan ba su kai haka ba dan abu ɗaya ya manta to wannan sallarsa ba ta ɓaci ba to abinda yake nufi a ran shine wanda ya zanto tarattaba fi zimmati sujudu sahawi ya zama akwai sujada sujada kabali akan ka sai kuma ka manta ba kai sujada kabalin nan ba to abinda zaka yi shine sai kai sujada ba a da amadadin kabalin in kana kusa kenan idan kuma ya zamanto an dau dogon lokaci kuma baka samu kai ba to a wajen malikiya da ko in ce wasu daga cikin almajiran imamu malik tunda ba kowane kauli ne na malikiya yake wai maganar malik ba ne wani abin fahimta ake daga cikin ra'ayin malik wani abin kuma an ga almajiran malik suna yi ne ko da ce a wajen malik suka ji ba shi yasa sai a ce kaulin malikiya saboda su kansu almajiran malik inda suka koma garuruwansu ai sun ci karo da wasu al'amuran da suke buƙatar istihadi kuma dama ba wai iya karatun duniyar nan a wajen imam malik suka yi ba amma sun fahimci usul na imam malik da suke tafiya a kansu wannan shine mazhabar ibn al-qasim a min al-malikiyya kuma da wasu daga cikin manya-manyan malikiya imamu tata'i kamar yadda yake cikin sharhin jami'ul ummahat a tawdih ala jami'ul ummahat na khalil Allah ya ji kansa da rahama yake cewa tata'i yake cewa kanisiyanul julusil wasat kawai mutum ya manta da zaman tsakiya zaman da ba da shi za a yi sallama ba kun ga zaman sallama ne matsayinsa a cikin sallah zaman ƙarshe farilla ne yana cikin farillan sallah zaman ƙarshe gwargwadon sallama zaman da za ka yi sallama da shi shi in ka manta shi layin jabir sai ka zo ka zo da shi amma misali in mutum ya manta zaman tahiyar farko fa kaga zai yi sujada ne ta rafkanuwa kawai to in mutum ya manta shi ko ya manta salatu takbirat kabbara guda uku kawai ya dinga yin sallar ta sakaka to idan ya zanto ya bashi bisa sahau in ji tata'i wa haza in kana tarakahu ala jihati saw amma law tarakahu amdan batalat salatu amma da gangan mutum zai ce bari ya fasa yin abin da annabi sallallahu alaihi yake yi a sallah wai saboda bai zo a qur'ani ba to sallarsa ta baci ila akhir ma zakar sai imam al-akhdari yake cewa man nasiya sujud al-ba'di sajadahu walau bi'a walau ba'da 'ani amma idan sujada ba a dace mutum ya manta to koda bayan shekara ne in ya tuna ya yi ta wa man naqasa faridatan fala yujzi'uhu sujudu anha wanda ya bar farilla to wannan kuma ba zancan maganar rafkanwa wa man naqasa al-fada'ila fala sujuda alayhi wanda kuma ya bar abin da yake ba tilas bane cikin abubuwa na mustahabbi to wannan fala da alaihi ba wata zancen sujada a kansa misali kamar tumanina at-tumanina fi arkanis salah ne hukuncinsa sa farilla ne a sallah ko ba ka bane wanda ya manta yazo ya sallah ba tumanina a arkanis salah ne hukuncin sallah eh eh kamar misali ce ka zo ka ga irin masu ɗauki ɗaiɗai eh, eh, ɗin nan masu irin hoton kuciya ake cewa ko yar faki ba yawa sai lada wata sallah ce su almajirai <laughs> yanzu nu za ga alwari fafafafafa ya yi alwala yana zuwa assalamu alaikum ya yar faki mutu <laughs> ba yawa sai lada <laughs> ni faki ba gari wani ne to me za ke ake so sallah garin su ma'an nuhu ne ko da yasa to ake cewa da sallar yan baki to idan kaga mutum ya yi wannan ya yi sujada ya ɗago kafin ya iso ma jikinta iso ya koma wata sujada ne hukuncinsa ba shi da sallah ne dalili akan haka hadisin al-musi'u salatahu irji fa salli fa innaka lam tusalli amma ku shuɗi nutsuwa a cikin rukunan sallah wannan farilla ne ku haddace farillan sallan nan dole ka haddace su saboda duk abin da ka bari a cikin guda goma sha biyar din nan ba sallah guda goma sha biyar ne ko ne na ɗaya shine yin sallah akan lokaci cikar lokaci ba zai yi kai sallah kafin lokacinta ba wanda ya manta ya sallah kafin lokacinta ba shi da sallah na biyu kan lokaci amma ba'in lokacin sai da ya huce ne kaga zai iya kara'i a bisa maganganu da suka huce sai na biyu tsarki yin tsarki mutumin da ya zo imanta yi sallah bai yi alwala ba in ya tuna ko bayan shekara ne sai ya rama sai na uku niyyar sallar da za lokacin da za ka yi kabbara harama da mutum zai zo sallar a zahar ya yi niyyar la'asar ko ya niyyar isha ko magarba ba za a kan allah ba zai karɓa ba sai in ya tuna su ya canza sai na hudu mai kabbara harama shi ne mutum in ya zo haka kawai ba za ka zo kawai ka fara fatiha ba sai ka ce allahu akbar kabbara farko ko ita ce kabbara harama sai na biyar fara tsayuwa domin kabbara harama fadilatun sheikh muhammad rabi barakallahu fi me ake nufi da tsayuwa domin kabbara harama misali yanzu ba zai ina cikin mota in yi kabbara harama kafin karaso masallaci ba ko kuma na shigo masallaci kafin in zo in fuskanci alƙibla in yi kabbara harama ta in tawo da ita a madadin na yi ta kafin prepared kenan ina zuwa kawai sai in yi posting in yi testing din ta to sai me kuma karatun fatiha idan mutum ya manta karatun fatiha sai ya canza sallah sai kuma me tsayuwa domin ka karanta fatiha don haka ba a karanta fatiha sai kana tsaye kana kallon alkibla idan dai za ka iya tsayuwa hmm. sai kuma na biyu na takwas ruku'u wanda ya manta ruku'u ba shi da sallah sai na tarafa dagowa daga ruku'u da mutum zai daga ruku'u ya tafi sujada ba shi da sallah ko mantawa yi sai na goma fa sujada sai na goma sha ɗaya fa dagowa daga sujada kowace sujada in ka yi tafe, ka ɗago sannan sallaka ta cika sai dai in kana cikin masu uzurin da ba za su iya ba sai na goma sha ɗaya shi ne zaman ƙarshe wanda da shi za ka yi sallama sai na sha biyu sallama amma a indar jimhur banda indar banda a wajen hanafiya su hanafiya da ka gama tahiya to ka gama da farallan sallah ita kuma wannan sallama za ma ka iya magana ma ko ba ka yi sallama ba mu kuma da za ka yi magana a cikin sallah ba ka yi ba ka gama ba saboda ministahu ha a takbir wa tahlilu ha assalam to sai kuma me mun yi sha biyu muka yi ko sha uku sha uku ko sallama eh, sai kuma me a sha biyu muka yi sai na sha uku shine jera wa'annan abubuwa dole sai ka yi ruku'u sannan ka yi sujada ba za ka fara yin sujada ba daga baya ka dawo ka yi ruku'u sai na goma sha hudu shi ne tsumani na tafi arkanin sala me muke cewa da hausa nutsuwa a kowane rukuni na sallah latar ka hatta dila kaiman ko la tarfa'u min ar-ruku' hatta tastawi raki'an la takhirru ila as-sujud hatta ta'tadi qa'iman wa yarji'u wa tarji'u mafasiluka kulluha ila mawdi'iha ba za ka dawo su daga sujada ba sai komai naka yayi sujada kai balas shine nutsuwa a cikin rukunan sallah sai na goma sha biyar shine mai ban zance kakkai magana haka gama sallah to ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda goma sha biyar mu riƙe su fa waɗannan tozarta ɗaya daga cikinsu baya layin jazir bisujud sai ka canja sallah in kuma abin da za ka kawo shi ne ka kawo shi ko kuma sallah ta ɓaci sai ka canja sallah to abin da ake wasu hau shine sunnonin sallah yadda muka kawo farillan sallan nan guda goma sha biyar ku riƙe mana in Allah da a karatu na gaba a kawo mana sunnonin sallah mu ji su gaba ki ɗayan mu tuno karatun baya to wa man takallama yau sai aka ce wala ya kunu sujudu alqabli illa li tarki sunnatayn fa akthar haka yace ko wala ya kunu a sujudul ƙabali ba a yin sujada ƙabali sai in an bar sunnoni biyu fa ma'ana wa man sai fassara mana masu sai ce wa amma sunnatul wahida fala sujuda laha amma idan sunna ɗaya ce to babu ba sai an yi sujada ba illa sir jihar. sai dai idan mutum ya kamata ya yi kama a sallar magariba sai ya karatun a ɓoye ko a sallar azahar sai ya karatun a bayyane faman asarra fil jahariyati sajada qabla as-salam a wani jihar fi sirriya sajada ba'da as-salam wa man takallama sahiyan wanda kuma ya yi magana sahiyan amma bai sani ba kun ga mun ce barin zance farilla ne ko to amma an samu istisna'i ana sajada ba'da salami sai sujada bayan sallama saboda hadisin Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kare da a gare shi inda inda inda Abi Dawud wa Nasa'i wa Ahmad cewa inna Allah yuhdisu min amrihi ma yasha'u wa inna mimma ahdatha Allah takallamu fi salah ورواه البخاري تعليقا ايضا وكذا tunda aka faɗa ka wajibi ne mutum yayi shiru kada ya magana a sallah sannan hadisi Abdullahi bin Mas'ud manzala sun ce cewa inna fi salati la shughlan lalle akwai aiki a cikin sallah to dole ka aje aikin waje ka tsaya kai na sallah wa man sallama min rak'atayn sahiyan sajada ba'da salam wanda kuma ya sallama bisa rakkanwa a min raka'ataini raka'a hudu kamata ya sai raka'a biyu sallama to zai sujada ba'di wa man zada fi salati raka'atan aw raka'ataini sujada ba'da salami wanda ya ƙara raka'a ɗaya ko raka'a biyu to zai sujada bayan sallama wa man zada fi salati mislaha batalat abin da yake rufi shine wanda ya ƙara raka'a ɗaya a sallar asuba ko raka'a biyu a salloli a azhar da la'asar da isha to dole ya sujada ba'adi amma sallarsa ba za ta wato sallarsa ba za ta ba ta ɗaci ba a bisa abin da ya fi shahara a mazhabar malikiya amma wanda ya ƙara raka'a biyu a sallar asuba a madadin ya yi biyu sai ya hudu to batsalar salatu wanda ya ƙara raka'a hudu a sallar azhar ko raka'a uku a magariba shine ma'anar wa man zada fi salati misliha a wa man zada fi salati mithlaha to batalat to amma da haka wannan ita ma magana ce wacce fiha qawl aminha annahu tanjabiru as-salatu bi sujudi sahwi zaka iya sujudi sahwi shikenan wannan shine ra'ayin ibn al-qasim kuma wannan shine ra'ayin ibn al-qasim wasu kuma suka ce a sallah ta baci wasu wasu suka ce a idan akan lokaci ne zaka rama an ko ba akan lokaci bane ba shikenan wa man shakka fi kamal as-salati atabi ma shakka fi nuqsani wanda ya shakkar cewa yayi hudu ne ko yayi uku to yazo da abin da ya shakka ka tahaqquhi kamar yadda yake tabbatar da cewa yayi shi man shakka fi rak'atin aw sajdatin atabiha wa sajda ba'da salat wanda yake rufi shine mutum in yazo yin sallah sai yake tunanin sallarsa ta cika ko bata cika ba hal sallah salatan aw arba'a raka'a hudu ko raka'a uku fa innahu yabni ala ma kamar yadda yazo a cikin hadisi wa yati bima shakka fihi abinda kake shakkar sa kawai shi zaka cika uku ne ko hudu to ai uku tabbas dai a cikin sallar taka to ka kawo ta hudun kawai sai ka yi sujada bayan sallama saboda hadisin abdullahi bin mas'ud idza shakka ahadukum fi salati falyataharra thawaba falyutimma alayhi thumma yusallim thumma yasjuda sajdatayn wa man shakka fi salati wanda yake kokonta yayi sallama ko bai ba sallama in kana qariban wala sujuda alaihi wa in tsala batalar salatu in kana tunanin kayi sallama ko baka ba kawai sake wata sallama idan lokaci bai dau dogon lokaci in kuma an dau dogon lokaci to sallaka ta baci sai ka cika sallah sai ce wal muwaswisu yatruku al waswasata wanda duk yake cikin waswasi kullun shi ya ne ko bai ba to ya aje wasu wasunsa a gefe guda wala ya ake bi mashakka fihi kar ma ya wani bata lokacinsa ya ce kowace sallah ya mata sahau kar kawai ya ba sai ya zo da abin da ya shakka a cikinsa ba sawa'un fi ziyadatin ausi na kusa an gane ko ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه لكنه يكره عمدا wanda aka zo qunut al ta sallar asuba wacce malikiya suka tafi akan yin ta kun san a zuci ake yin ta sai kuma yazo ya bayyanar da ita to babu sujada akan mutum sai dai ba a so a fito fili a yi qunut din ita a zuci ake yin ta intaha ko an gama sahun ne eh wa man zada surata fi rak'atayn al-akhiratayn fala sujuda alayhi wanda a raka'a biyun azhar ta raka'a biyin karshe ta azhar da da isha'i da la'asar sai ya ƙara sura tunda karatun fatiha ake kawai to fala sujuda alayhi shi ma wannan babu sujada a kansa ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وهو في صلاته فلا شيء عليه سواء كان عاملا أو ساهيا أو قائما أو جالسا wanda duk ya ji an ambaci sunan manzan Allah sallama to ya manta sallah yake kawai ya sai ce sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ko ma kawai da ya ji ana karatun sallah an ce muhammadur rasulullah sai ce sallallahu alaihi sallama shi ma wannan babu komai a Kano. ko da ku ba a tsaye yake ba ko yana sujada ne aka faɗa ko yana zaman tahiya ne ko yana ruku'u ne wannan babu laifi wa man qara'a suratayn fa akthara fi rak'atin wahida wanda ya karanta sura biyu misali ya karanta qul ya ayyuhal kafirun sai zo ya kara da alam tara fa fa'ala rabbuka bi ashabil ko wani abu makamancin haka au kharaja min suratin ila sura ko ya tsallake ya faro daga wata sura ya fada wata sura aw raka'a qabla tamami sura ko kuma ya dauko wal fajr kafin ya kai ta sai ruku'u fala shay'a alaihi fi jami'i zalika kai in ka ga nawa zaka iya dauko tsakiyar sura ka dakata baka kai ta karshe ba wa man ashara fi salati bi yadihi aw ra'si fala shay'a alaihi dan misali an zo ana neman wani abu sai ya yi nuni da kansa kamar misali a zace wane yana nan sai kai haka ko kuma ina abu ka zaɗin nan sai kai nuni haka kai nuna da hannunka to fala shaya alaihi amma dai ba a su wa man karrara al ta sahiyan wanda ya maimaita suratul fatiha ba wai yana sana ba sajada ba'da salami wa in kana amilan fa adh butlan idan kuma da gangan ne wannan abin ta ra'ayin da shi ya tafi da shi ya tafi zuwa gare shi cewa sallah ta ɓaci wa man tazakkara suratan بعد انحنائه falayar فلا ilai ha? wanda ya manta a raka'a biyun farko ta azhar da la'asar da magariba da isha'i ko kuma ko kuma a asuba sai ya manta cewa fatiha yi kawai bai karanta sura ba har ya tafi ruku'u to ba zai dawo ya yi karatun fatiha ba sallarsa ta yi wa man tazakkara sirra awul al-jahra ruku ruku'i a adal kiraa wanda kawai yana tashi sai ya karanta ya manta cewa sallar nan magariba ce kawai sai fara karatun fatiharsa a zuci a'a mamu suna ta jira suna ta jira suka ga ajiyar wajen minti ɗaya bai ce komai ba sai ce subhanallah sai tuna kuma ya riga ya ma shiga sura shi to shi kenan sai da ta ce maimaita fatiha a fili alabashi kuma sai karanta sura a fili an gane ko ba'da sina'ihi lirruqa wannan qabla ruku'i a al kiraa fa in na zalika fi surati wahdaha a'adaha idan surar ce kadai a'ada wala sujud alai wa in kana a fatihati a'adaha wa sajada ba'da salam amma idan da suratul fatiha a ciki to sai yayi sujada ba'adi wa in fata bir ruku'i sajada litarki litarki jahri qabla as-salami wa litarki sirri ba'da as-salami fa in fata bir ruku'i idan bai tuna al-jahr wa sirr din ba sai da ya tafi ruku'u ay man tazakkara fi salatihi as-sirra aw al-jahra qabla ar-ruku' kaga fa innahu yu'id a baya amma in sai da ya tafi ruku'i ruku'i ne to a'ada wa in fata bin ruku'i sajada litarkin tarkil to zai yi sujada kaga ai dama a baya ya ce idan mutum ya bar a ya bar ya sirranta a mahallin jihari ko ya bayyana a mahallin sirri akwai sujada ko to sajada wal tarki sirri ba'da salami eh, idan idan aljahari ne ya manta a sallan magarba sai ya azuci har sai da ya ruku'u to zai sujada bali, in kuma a sallar azhar ne ya bayyana to zai sujada ba'adi sawa'un kana min al-fatihati aw surati wahdaha ba magaba babun ba har yanzu Eh? yana da yawa to wa man dhahika fi salatihi batalat salatuhu wanda ya kyalkyale da dariya a cikin sallarsa to sallarsa ta baci sawa'un kana amidan aw sahiyan ko da dai ma bai sani ba ya manta sallah yake ko yana sani wala yadhaku fi salatihi illa ghafilun mutala'ib ba wanda zai yi aldariya a sallah da gangan sai wanda yake marafkani wanda yake mai wasa wal mu'minu idza qama lis-salati shi mu'mini idan ya tashi zai salla a'rada bi qalbihi an kulli ma siwallah yana karkatar da zuciyarsa ta bar dukkan wani abin da ba Allah ba wa yatruku ad-dunya wa ma fiha hatta yahdura bi qalbihi jalal Allah ya bar duniya da abin da yake cikin ta dan ya tuno girman Allah wa azamatihi da sa. wayar ta idu ƙabalahu yana makarkata a gaban ubangiji watar habu nafsuhu zuciyarsa ta samu kwarjini da tsoro min haibatin lahi saboda haiba ta ubangiji jalla jalalu fahadihi salatul mutayaqqin haka sallar masu yaqini take wala shay'a alaihi fit tabassum amma idan wani abu ne ka jiyo shi sai ka yi murmushi kasan san wata ran a cikin a cikin karatun akwai abin da zai saka murmushi an gane kawo misali ka zo kistar annabi yusuf suka ce qalu in sirik faqad saraka akhun lahu min qabl ka ga irin wannan abin ya sa ka ɗan murmushi haka fa asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum sharrun makana to sai kaga ka ɗan yi murmushi to wannan babu laifi والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله تعالى ويترك الدنيا وما فيها ثم يضرب بقلبه جلال الله وعظمته ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله فهذه صلاة المتيقن وانا اتتي صلاة صلى آه، المتيقن kuma za ka ga duk a cikin abubuwan sallah a cikin a zikiran sallah duk a ciki akwai abin da zai saka ma kamanta da abin da ya shafi duniya ka tafi zuwa ga ubangiji maɗaukacin sarki wa man qama min rak'atayn qabla al-julusi wanda raka'a hudu zai ko uku to sai ya tashi bai yi tahiya ba ta farko fa in tazakkara qabla an yufariqa al-ardh bi yadayhi wa rukbatayhi raja'a idan baka miƙe gaba ɗaya ba hannunka bai yi sama ba gwiwa ka ba ta yi sama ba to dawo ka yi wannan sujada wala su ju da alaihi ka yi wannan tahiyar kuma ba kai kai sujadar komai ba wa in fara ha na ban ji ba na'am ah to to to to to to man tsallake من نيني بكاء الخاشع في الصلاه بكاء الخاشع ولا شيء عليه في التبسم ولا شيء عليه في التبسم wa buka'ul khashi'i fi salati mughtafarun sannan mutumin da tsoron Allah ya sa shi kuka a cikin sallah wannan babu laifi babu laifi dan mutum ya fashe da kuka idan ana cikin yin sallah balma ana so a yi kukan in ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخيرون للأذكار سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخيرون للأذكار يبكون ويزيدهم خشوعا أكبر أبنجي سبحانه وتعالى كتوا آه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا حتى إذا رأوا ما يعدون سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا آه wannan إذا إذا إذا idza عليهم آيات الرحمن ayatul rahmani وبكيا إذا, يتلى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا وبكيا ya don sallar ba kamar ya yi wata asara da ya kawai sai wata asara kamar ya to ai zuciyarsa ma ba ta cikin sallah kenan hankalinsa yana kan wani abu idan dai galaba alaihi min mimma la yuzhibu tuma'ninatahu fi sala wannan fala shay'a alai amma in ya zanto akan tunani ne har ya fita daga sallar ma har ya shiga wani abu har a akhadhatu rahbatun wa wa khawfun wa rarabatun wa raja'u shay'in kuma ya zama ba dan Allah ba to wannan ko shakka babu ma ai za a kama shi akan kuka ne za a kama shi akan barin nutsuwa ne a cikin sallah ومن قام من ركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجد عليه وإن فارقها تمادا idan kuma sai da ka tashi a raka'a biyu baka yi tahiya ba haka ne? wa man menene? wa man ansata haddisin qalilan fala shay'a wanda kuma yana cikin sallah sai da ana magana sai dan kasa kunni ya saurara to inda ba doguwar hira ake ana labarai a rediyo ko ana wani abu ko ana latta yana sallah ya mai da kan shi ma a sallar farilla amma in a sallar nafila ce mutum yana cikin sallar nafila kana wa yara tilawa to kuma sai lokacin sallar walhaka ko lokacin rakatai a ashuruq yayi ko kuma ka shigo baka da lokaci kuma shi baka yi masjid ba ko kai sallar istikhara sai ka ce ci gaba da waye akan wa muka tsaya bismillah ci gaba sai ka tada sallar ka yana yi kana sallah kana bi kamar da dara kutuni yake yi har wata rana yana tsaka da sallah sai wani albajirinsa yana ci gaba da tasmi'i sai zo wajen haddasa na. zu'uluk ibn nusayr sai ya kasa cewa ibn nusayr din sai ce ibn butayr sai kawai dara kudini yana cikin nafila sai ce subhanallah sai ya jiyo dara kudini ya gane ya yi kuskure sai ya canja ya ce zu'uluk ibn yusayr sai ce subhanallah da dai dara kudini ya ji ba zai iya ga mutumin shi ko ba zai ba sallar tasawa sai ce nun wal qalami wa ma sai gyara musu amma da karatun qur'ani kaga zai ita sallah ai ba ta baci ba ko sai shi wancan ɗin sai ya gyara haka wata rana yana cikin sallan nafila ya ji wani yana karatu ya zo amr bin shu'aib sai ce Amurbin Sa'id sa'id yace masa subhanallah bai gyara ba ya ƙara masa sai ce ƙalu ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu <laughs> inna lanaraka fina Isa. wannan duka zabi ya ka a cikin tajawuz a cikin siyaru a alamin nubala <clears throat> an gane <laughs> imamu dara kuturi Allah ya ji kansa rahama ya rasu ka ta 358 to an zo da inda nake ta zumuɗin a taho ɗin ko man kama min raka'atai na ƙabalar julusi wanda zai yi haka ne haka ne ko wanda ya tashi kafin yi tahiya ta farko sai ya tashi ya yi raka'a biyu sai ya tashi fa in tazakkara qabla an yufariqa al-ard bi yadayhi wa rukbatayhi in Allah ya sa kafin hannunsa da gwiwarsa su tashi ne to raja'a ilal julusi wala sujuda alai sai koma yayi tahiyar ba kuma sujada wa in farqaha in kuma sai da ya miƙe ni tamada ya ci gaba wala yarji'u walam yarji ba sai ya dawo wasu jira qabla salami sai ya sujada qabli wa in raja'a ba'da al-mufaraqati wa ba'da al-qiyam 'amidan aw sahiyan sahat salatu wa sujada ba'da sura amma sai da ya tashi sai tuna sai ya dawo ya sake zama to sai ya sujada ba'adi tunda ya ƙara wani abu a cikin sallah sai ce menene wa man nafaka fi salati ko haka ne wanda yayi busa a cikin sallah ma'ana ya fitar da iska tare da sauti a bakinsa haka har ya zanto wani harafi ya fito sahiyan sajada ba'da salama wa in kana amidan inda gangan ne ya fitar da wannan iskar tare da sauti to batal salatuhu sallarsa ta baci wa man aqasa fi salatihi wanda yayi tari ko atishawa a cikin sallarsa fala fala yashtaghilu hamdi to kada ya shagaltar da kansa ta hanyar cewa alhamdulillah wala ya sha alaman shamatahu in kuma wani can ya jiyo shi ya atishawa sai ce yarhamukallah to ce ya haɗi kumullah wa islu ba ko gafar Allah lana wa lakum ba wala yi shan aqisan shi kuma ba zai yi wa mai atishawa sannu ba in yana cikin sallah fa in hamida fala shay alayhi amma in yana yin atishawa ya ce alhamdulillah to babu laifi ba zai yi sujadar qabl ko a ba wa man tasa'aba fi salati wanda yayi hamma ana cikin yin sallah saddafahu ya maza ya toshe bakinsa wala yanfusu illa bi thawbihi min ghairi ikhraj hurufin a wala yanfusu sa'annan kuma ba zai tofar da yawu ba illa fi sai dai in ya nade zaninsa ko tufafinsa ya sa min ghairi ikhraji hurufin ba tare da ya fitar da wani harafi ba Waman shakka في حدث Auna نجاسة wanda ya shakka a cikin karewar alwalarsa yana sallah anya ku alwala ta ɗazu ba ta kare ba anya da ta tsari na yi alwala auna jasatin ko kuma kamar da jini a jikin tufafina fatafakkar fi salati qalilan sai tsaya yana cikin sallah yayi tunani summa tayaqqana taharata sannan daga baya ce a'a aiko nayi alwalan nan fala shay alai shi ma wannan tunanin da yayi babu babu komai akan wannan babi har yanzu ba mu zo karshen sa ba shine a karshe to ina ganin mu haka eh mun yi minti nawa ne mala abba 59 hamsin da daidai to shi kenan mu bar hakan Allah ya kai mu sai mu tsarasa mu tafi maganar yin sallah da alhariri سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته